Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumil tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Alhamis, 4 ga watan Agusta na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa asusun kula da ƙananan yara a duniya UNICEF na ci gaba da tallafawa don ganin yara na zuwa makaranta a Najeriya. Haka kuma za ku ji cewa hukumar yaƙi da fataucin mutane ta Najeriya na NAFTEC ta bankaɗo wata dabarar yaudara da masu fataucin ke amfani da ita a yanar gizo. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba, wanda Sulaiman bar mai shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muhimman kanin labaran jaridan ƙasar Ghana. amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. An kammala binciken jirgin ruwan dakon kaya na farko da ke jigila hatsi daga Ukraine tun bayan da Rasha ta kaddamar da mamayar ta karshen watan Fabrairun da ya gabata a Istanbul jiya Laraba kuma zai ci gaba da tafiya zuwa labanin inda ya dosa. Tawagar binciken fararen hula ta haɗin gwiwa da ta haɗa da jami'ai daga Rasha, Ukraine, turkiyya da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya sun kwashe kimanin sa'o'i a cikin jirgin ruwan Razzoni na kasuwanci. Tawagar ta kasance wani bangare na cibiyar haɗin gwiwa JCC wadda aka kafa a Istanbul karkashin yarjejeniyar Black Sea Grand Initiative da aka sanya hannu a ranar 22 ga watan Yuli. Za su sa ido kan aiwatar da yarjejeniyar jcc ta ce tawagar ta tabbatar da cewa komai yana cikin tsari da ma'aikatan jirgin da kuma kaya kuma wannan yana nuna ƙarshen aiki na farko don aiwatar da yarjejeniyar ma'aikatar kula da ababen mura rayuwa ta ce akwai ƙarin jiragen ruwa sha bakwai da aka loda kuma suna jiran izinin tashi daga tashoshin jiragen ruwa na odessa max da kuma yuzini har yanzu gwajin da ake gudanarwa kan shugaban amurka joe biden yana nuna cewa ɗauke da covid amma baya jin laulayi kuma baya jin zazzabi a cewar wata sanarwa daga likitansa da Kevin okono okono ya faɗa a cikin sanarwar cewa Biden yana jin daɗin motsa jiki mai sauƙi kafin gwajin nasa na safiyar jiya Laraba. Ya ƙara da cewa shugaban yana fama da tari lokaci-lokaci amma ba kamar na jiya ba. Zafin jikin Biden, bugun jini, adadin numfashi da kuma yawan iskar da jikinsa ke bukata sun kasance daidai. sannan har yanzu hunhunsa lafiya yake shugaban na amurka zai ci gaba da kasancewa a killace yayin da yake murmurewa daga sake kamuwa da cutar da aka gano a ranar asabar fadar white house ta ce duk da kamuwa da covid-19 shugaba biden ya ci gaba da aiki daga gidansa na gwamnati har ila yau ya ci gaba da yin taka tsantsan don kare duk wani ma'aikaci na gidansa jami'an tsaron farin kaya ko fadar white house waɗanda ayyukansu yake buƙatar su kasance kusa da shi. Jiya Laraba Taliban a Afghanistan ta yi Allah wadai da harin jirgi mara matuki na Amurka da ya kashe wanda ake nema ruwa a Jallo, shugaban Alka'ida Ayman al-Zawahiri a tsakiyar birnin Kabul a ƙarshen makon da ya gabata. Sai dai ta ce har yanzu ba su da wani bayani game da harin da aka kai kan wanda aka auna tare da sabunta kudurinta na yakar ta'addanci. Abdulsalam Hanafi mataimakin firaministan taliban na biyu ya bayyana haka ga manema labarai a babban birnin kasar afghanistan a wani mataki na farko da mahukuntan kasar suka ɗauka a hukumance dangane da kisan da aka yi wa wanda ya kitsa hare-haren ta'addanci bayan da shugaban amurka ya tabbatar da hakan a yammacin ranar litinin da ta gabata kasancewar zawahiri a wata unguwa da ke birnin kabul ana ganin wani abin wulakanci ne ga taliban da suka kwace mulki kusan shekara guda da ta gabata kuma suke neman amincewa da mulkinsu daga kasashen duniya. Har yanzu ba mu da waɗannan bayanai abin da muka sani shine an kai hari ta sama a nan kuma masarautar musuluncin mu Allah wadai da shi sosai in ji Hanafi a lokacin da aka tambaye shi game da harin da Amurka ta kai da jirgi mara matuki da ya kashe alzawahiri. In an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya amma kafin nan za mu leƙa Najeriya. inda masu ruwa da tsaki kan harkar ilimi ke ci gaba da fargabar yanayin da ilimin matakin farko zai iya shiga muddin bai ci gaba da samun kulawa ba yadda ya kamata wannan na zuwa ne lokacin da ɗalibai da malaman makarantun firamare da islamiyya ke ci gaba da morewa tallafin da hukumar unicef ke bayarwa ga makarantu kafin wa'adin bayar da tallafin Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton. Hukumomi da ke kula da sha'anin ilimi sun yi tabbatar da alƙaluma na ɗaruruwan yara da suka isa zuwa makaranta amma ba sa zuwa makaranta musamman a arewacin Najeriya. Hakan na faruwa ne duk da kuɗaɗen da gwamnatoci ke warewa ɓangaren ilimi. Abin da ya zaburar da hukumomi na bayar da tallafi na ƙasashen duniya kawo ɗauki domin ceto yaran. Asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya aiwatar kuma yana kan aiwatar da shirarwa na ceto yara ta hanyar bayar da tallafi wajen inganta karatunsu ɗaya daga cikin shiraruwan shine wanda ke gudana yanzu da bunƙasa ilimin 'yan mata a jihohin sokoto da zamfara my name is Umar faruk how old are you i am 11 years old which class are you class wata ɗaliba kenan a ɗaya daga cikin makarantun da ke cin gajiyar shirin a jihar sokoto inda malaman makarantun suka tabbatar da cewa ilimin yara ya inganta sanadiyar tallafin na unicef sunana muhammad boy shagari headmaster marake primary school ina cikin wannan da aka horaswa wani amfani horaswa ta yi maka ta amfanar da ni kuma wadda dibin malami idan yana cikin aji in akwai gyara a gyara to gaskiya can da sadda ba a samu wannan training in numeracy ba ba za su iya karanta ɗaya zuwa ashirin ba ko da hausa ko da turanci amma yanzu bakin ɗaya har zuwa ɗari suna iya karanta shi sunana mustapha ba headmaster wannan makaranta ta bisa firamare suku ah, mun yi training na leadership ah, sannan kuma mun samu grant daga unicef ah, grant din mun amfani da shi mun gina toilet ga can wurin ta bangaren malamai training din da sun kai na numeracy da kuma literacy gaskiya ya kara musu ilimi sosai ta yadda za su koyar da ɗalibai. Duk da haka akwai wasu buƙatu da malaman ke ganin samun biyan su kan iya ƙara inganta ilimin yaran. Bukata ta farko dai su shugabanni SBN suna sun su ƙara ba mu goyon baya su jawo mana yara ga makaranta. sashen hukuma ko ko ta ko da sauransu dai su kuma muna neman su da su kara tallafa mu da kayayyakin aiki akwai gine-gine da muka fara son samu ne a idan mun su eh. eh, to ya shahide kamar wurin zama wani abu da ke daura kai shine ba iya koyarwa bane kamin tallafin na unicef modi shehu shagari ɗaya ne daga cikin jagoran da ke kula da ilimi a jihar sokoto ya amsa da cewa ba wai ba su da ba amma dai ba su da isassun dubarun koyarwa irin waɗanga da an ka aza su akai tunda da mallami sai ya tsara lesson plan amma shigo explain lesson plan iyaka ɗai malami ya bi shi abin fargaba bai wuce yadda makarantun za su iya komawa ba idan unicef ta kammala wa'adin ta duba da yadda gwamnatoci ke nuna karancin kulawa ga ilimi a najeriya sai dai da shehu yana ganin cewa duka an azama kowa aikin shi kuma kowa na yi bakin gwargwado a ga cewa waɗannan ayyukan ba su tsaya ba kuma su jami'an kula da makarantun ne waɗanda muke ce mu ssos su ma za ka iske aikin suna kuma a kan shi suke kuma sun samu wanga horo saboda haka an tabbatar musu da cewa su gaba da kula da wanga tsari ko da unicef ta tiyata masu ruwa da tsaki a harkar ilimi na ganin akwai bukatar gwamnatoci su ƙara ɗaukar matakai na ɗorewa da nasarorin da aka samu a fagen samar da ilimi ta yadda za a ci gaba da samar da ɗalibai managarta waɗanda za su iya kawo ci gaban yankunan su da ma ƙasa baki ɗaya. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya. Ƙungiyar ma'aikatan jinya ta Malawi ta bukaci shugaban ƙasar Lazarus Chakwera da ya bar ma'aikatan jinya kusan dubu biyu don su yi aiki a kasashen Amurka da Saudiya bayan da gwamnati ta bayar da umarnin dakatar da shirin. Kungiyar ma'aikatan jinya da ungozoma ta Malawi NONM ta sanar da shirin ne wata guda da ya gabata inda ta ce an tilasta ma'aikatan jinya yin aiki a kasashen waje saboda yawan rashin aikin yi a Malawi. Kawaran ma'aikatan lafiya ta haifar da damuwa kuma ma'aikatar kwadago ta kasar a ranar Talata ta ba da umarnin soke shirin tana mai cewa kungiyar ba ta da hurumin doka kan kauran ma'aikata ministar kwadagon malawi bera kantakule ta shaida wa biyoyi a ranar talata cewa an yanke shawarar dakatar da shirye-shiryen ne bayan la'akari da cewa kungiyar ma'aikatan jinya da ungozo mata malawi kungiyar ma'aikatan lafiya ce kawai ta ce abin da muka gaya musu shine idan kuna son yin wannan abu to tabbas ku yi rajista daban wacce za ta rika ɗaukan aiki amma ku yadda kuke doka ba ta ba ku damar shigar da kansu cikin ƙauran ma'aikata ba. 'Yar majalisar wakilai ta jam'iyyar Republican a Amurka, Jackie Walaski, ta mutu a wani hatsarin mota da ya faru a gundumar Indiana ta arewaci, a cewar wata sanarwa da ofishinta ya fitar jiya Laraba. Walaski, wacce ta yi aiki a kwamitin majalisa mai muhimmancin gaske da ke sa ido kan harkokin haraji, an fara zaɓar ta don wakiltar gundumar majalisa ta biya Indiana a shekarar 2012. a baya ta yi wa adiyuka a majalisar dokokin jihar an haifi Oleski mai shekaru 58 a South Bend kuma tana zaune kusa da Elkhart da ke jihar Indiana. Ita da mijinta a baya sun kasance masu wa'azin mishan a kasar Romania, inda suka kafa wata gidauniya da ke ba da abinci da magunguna ga yara matalauta. Ta yi aiki a matsayin mai ɗauko rahoton labaran talabijin a South Bend kafin ta shiga siyasa. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Hukumar yaƙi da fataucin mutane a Najeriya NAPTEC a takaici ta bankaɗo wasu sabbin dabaru masu haɗari da miyagu ke amfani da su a kafafen sadarwar zamani ta yanar gizo. wajen yaudarar mutane ana fatauci da su zuwa kasashen waje da sunan za a ba su rayuwa mai kyau Daga Abuja ga rahoton da Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana. Hukumar NAPTIP Day ta ce miyagun irin sun canja salo da dabarun yaudarar mutane da ake fatauci da su zuwa wasu ƙasashe a zahirance saboda kama su da jami'an tsaro ke yi a Najeriya. A yanzu haka dai sun kara da kafofin sadarwa na yanar gizo a faɗin ƙasar inda suke janyo hankalin masu faɗawa su. Darakta a sashen shari'a na hukumar Hassan Tahir ya yi ƙari da cewa. Ko da yaushe su mutanen nan suna fito da hanyoyi ne waɗanda yake suke suke kokarin su ga cewa sun cimma burinsu suna yin amfani da yanar gizo wurin samun mutanen da suke so su samu domin su aika su waje ko kuma su sa su hanya ta karuwanci ko kuma su sa su hanya ta aikata wanda yake doka ta hana zaka ka gani akan yanar gizo ana neman ma'aikata ko kuma a'a scholarship ne wanda wasu kungiyoyi suka bayar da zumma cewa idan ka nemi wannan scholarship din da za a kai ka waje kai karatu da daga ƙarshe in ka je za ka ga cewa ka zama nama ko kuma a'a aiki aka tallata a ita wannan yanan gizo an ba shi kuɗi mai yawa za a ce idan ka je kai wannan aikin ga abin da za ka samu kana neman wannan aikin kana zuwa shikenan shi ma ka zama nama. Mafi aksarin lokuta da matasa su suka fi fadawa tarkon miyagun irin da ke amfani da sunan ba su aiki ko samun karatu da damar yin wasannin motsa jiki na karya a kasashen waje. Fauziya Munir guda ce a cikin matasan da suka fada tarkon waɗannan mutane ta yanar gizo amma ta sha da kyar. Na taɓa samun irin wannan wani lokaci da na so in je in yi karatu haka a UK. So a ta cikin wannan kafofin yada zumunta suka turo min na cika fom bayan kwana ɗaya bai ma cika awa 24 ba haka kawai sai suka tura min da acceptance letter cewa in je in yi jarabawa a Lagos. To tun daga lokacin da sai na sa fara samun wasu wasi a zuciya na. Na tashi na je har Lagos. Ni tun daga na je wurin venue din ma a wani gidan sama ne haka. Yanayin mutanen da na gani duk jiyayyu haka haka dai muka fasa muka ce kai anya kamar wayannan yan yaudara ne kwararre kan harkar sadarwa a Najeriya Yusufuddin A Yusuf ya yi karin haske game da wannan sabuwar hanya da masu fatocin mutanen ke amfani da shi to abin da yake faruwa shine gaskiya sukan yi amfani da weakness din mutane kamar a ce akwai mutanen da suke su burin su su tafi kasashen waje zaka ga ko a nan intanet ka shiga YouTube ka shiga Instagram za ga advert ma ana yi na cewa mutum yana so zai tafi kasar waje ga hanyar da ake bi irin waɗannan abubuwa idan mutum ya je folin ba tare da ya verifying ɗin su cewa da gaske ne ko ba gaske ba zai iya shiga cikin wannan haɗari idan abin da za ka yi kawai ka yi shi cikin tsariya. Babban jami'i a ƙungiyar da ke fafutukan kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa a Najeriya wato Amnesty International Awal Musa Rafsanjani ya ce wannan lamari ne da ke buƙatar a ci gaba da wayarwa da al'umma kawunan su. Ƙasashe da dama muna da labarin inda 'yan Najeriya aka yi su aka kai su irin waɗannan ƙasashe a turai turai ne da kasashen asiya kuma ba su da yanci ba za su iya dawowa gida ba saboda an ma kwace fasfo ɗinsu saboda haka wannan abu da yake faruwa abu ne wanda yake ba yarda da shi ba za mu ci gaba da kira ga gwamnati ta tashi tsaye don ta tabbatar da kan cewa an wayewa da 'yan kasa kai ita ma 'yan rajin kare hakkin ɗan adam hajiya mariya baba ta yi ƙari da cewa ya kamata mutane su yi hattara sanin jama'a da yawa wanda baka san su ba ku mu'amala da su akwai haɗari babba a cikin mutum ya zo ya ciza ya hura kuma duk wanda zaka kake mu'amalar shi ka san ka san shi ya san ka. Fatocin mutane zuwa kasashen turai da sauran kasashen duniya dai ya zama babban annoba wanda mafi yawan alkawuran da ake wa mutane ba shi suke taddawa ba asali ma sai dai ya jefa rayukansu cikin hatsari. Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gai da Shamsiya Hamza Ibrahim. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. shirin bin sako na dauniya dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamannin ta dan dubayya ka ɗauki alkalami zana in zaka iya faɗo masu kogun ba za na kosa ba ƙarshen labarin da nake ban haɗu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba yi haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina ni na nausa ga zuciya na ta faɗin kada in fasa ina tafe na yi karo da ɗan musa ya so in ɗan huta ni kwana ce ban gaji ba. haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane ake yi mantuwa ta ce akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar banyo shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin washington dc akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so, za ku iza shafa mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Har yanzu shirin na ƙasa na ci gaba da samun bakuncin Musa Yusuf Abdullahi ɗaya daga cikin masu fafutukar neman hanyoyin kyautata rayuwar masu bukata ta musamman. wannan matashi da ke da tawaya a kafa na daga cikin yaran da gwamnatin jihar plateau ta tura kasar malaysia domin karantar fannin kera hannuwa da kafafun roba a wani bangare na matakan tallafawa mutanen da ke cikin halin bukata sai dai lokaci mai tsawo bayan komawarsu gida har yanzu ba su sami sukunin soma aiki ba lamarin da ke zama wata babbar asara ga gwamnati da ma al'umma baki daya saboda yadda wannan jinkiri ke hana wa ɗumbin nakasassu samun damar kai da kawo ballantana su samu sararin gudanar da wani aikin da ba zai yi ba ga mai matsalar hannuwa ko kafafu kamar yadda yake bayani a ci gaban hirarsu da wakiliyar muryar amurka zainab babaji a ce gwamnati ta almubazarantar da kuɗi kenan ko kuma ta kashe kuɗi ta tura ku malaysia kun je kun koyo wannan aiki daga baya kuma mai kwanta samar muku da wurin gurbin aiki kamar yadda ka yi bayani akwai waɗanda suke bukata irin waɗannan services ko kuma irin wayannan abubuwan da yawa eh idan aka ci an yi albazaranci ina ganin ba ya laifi ba saboda miliyoyin kuɗi aka kashe na biyu kuma su ƙasar ah, sun ba mu kimiyya ne da fasaharsu. wanda yakan iya ma kasashen waje musamman turawa wahala su ba za su iya baka komai amma banda wata kimiyyar su da suka yi amma kasar suka da cewa bari su ba mu tunda najeriya kasa ce mai tasowa su ma da suna nan kamar najeriya amma suka suka ci gaba suka wuce mu suka ba mu wannan abin ya zafafe su sosai dan ni kasancewar hazaƙa da ƙoƙari a can ina ɗaya daga cikin mutane uku akwai ɗalibai uku da suka gama da takarda mai kyau wannan sai ya sa ƙasar suka bani aiki amma dai da yake gwamnatin plato ta ga tana da so ta yi wannan abin ta tura wasu manyan gwamnati suka dawo da mu don mu aiki don baran manta ba lokacin shi james salu ya yi cewa ya wai an fara eh, wajen aikin ma namu ya gaya mu gwamnatin malaysia ta wannan dalili ya sa suka haƙura da aikin da za su bamu suka ce mu dawo gida don dama manufar kenan to kin ga wanda za a musu haka kuma a da a ce kusan shekara hudu ko biyar kenan ba a yi komai a kansu ba na farko aiki ne da za a iya cewa yana bukatar a dinga yin shi kullum aiki ne na yau da kullum in baka yi ba akwai mantuwa akwai wasu abubuwa kin ga ai an samu um, asara sosai da albazazzarancin ma duk To banda ita gwamnati kana ga kaman ta ina ɗaiɗaikun jama'a musamman muna da masu kuɗi kuma suna tsakanin al'umma kuma sun san matsalolin da al'umma ke fuskanta kuma ana buƙatar irin waɗannan aiki naku da kuka koyo ta ina su ɗaiɗaikun jama'a za su taimaka domin ganin cewa wato an samar muku da aiki al'umma ma ta amfana. Eh na farko a ah, gaskiya wannan aikin da kika gan shi in ma aka ce za a yi kasuwancin shi ne aiki ne mai siyar da kanshi dan zan iya ce miki kafan nan a yanzu zan ce miki mafi saukin kuɗi ita ce ta dubu ɗari shida to duk wanda ya zo ya sa hannun jarin shi za a iya yin shi ma a samu riba kuma a taimaki ma ƙasa da revenue sannan kuma in za a duba ne ta mahanga ta cewa za a yi shi kamar charity ne a taimaki su mabukatan abu ne wanda zai taimake su sosai don kamar mu muna missing parity ne za ki ga masu mu ga abin da ya kamata su sa hannun jarinsu wala Allah na kyauta ne kuma na kasuwancin ne sai kika sun je sun sa a wani abun da ba shi al'umma take bukata ba yanzu kamar yanzu masu harkan music wake-wake muna da su da yawa eh, suna da partners sosai amma ki ga kudin an fi karkata hankali ta can ko fina-finai da shauransu amma wannan harka ce wanda dan adam yake zai amfana kuma idan kama mutum kafa ɗaya ya je gona da ita zai aiki fa idan kama mutum kafa ko hannu ya je makaranta zai yi makaranta kuma ya ra'ayi rayuwar shi ya zo ya taimaki al'umma amma idan ka bar shi wannan tunani da zai haifar mai da illa ma sai ya zama ya zama toma al'umma damuwa duk ba irin tunanin bane yake jawo mutum ya kashe kanshi ko ya kashe ma wasu ya ɗauka abun. tashin hankali ya ce shi an banzatar da shi ba wanda ya kula da shi ya zama ma al'umma damuwa a wannan abu ne wanda in dai da akwai masu hannu da shuni kuma suke ganin cewa da suna da kuɗi da za su taimaka abu ne da zai yiwu kuma zai taimaki al'umma wanda kuma na san ba za su taɓa da na sanin sa hannunsu a cikin wannan aiki ba To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Musa Yusuf Abdullahi na jihar Plato, kwararre a ayyukan kera kafafu da hannayen roba da wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji, ni Sule Mummuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Daga sama ta sauka a gai da Malam Sule. Yanzu kuma lokaci ne da ruwan Abbas zai kama na sharhin jaridan Ghana. Da jaridar da Herald da mu soma sharhin jaridun na yau, Ufuwasi, an ɗaure wani mutum wadda ya nemi hayan wasu 'yan matasa suka wulakanta agolansa mai shekaru goma sha biyar. jaridar ta ce wata kotun majistare da ke ufuwasa cikin jihar gabashi ta ɗaure kofi wusu mutumin da ya haye wasu matasa sun kabo lakanta agolar mai shekaru goma sha biyar kamar yadda aka yi rikoda an dai daure shi ne a bisa roƙon da shi kansa ya gabatar kwamandan 'yan sandan gundumar na a cimansa superintendent george bawa ya faɗa cewar matar mutumin sarah frimpon ita ta kai karan kanta ga 'yan sanda akan haka an sallame ta bayan an yi mata tambayoyi mutumin kofi ya amsa cewar lallai shi ne ya ba da umarni kuma agolar tasa tana shashanci ne akan haka ne ya nemi hayan waɗannan yara waɗanda sun ka yi mata bulala tare da muzanta mata da kuma gabatar da ita ta hanyar da bai dace ba saboda sai da suka tube ta tsirara haihuwar uwarta suna mata bulala ita kuwa jaridar daily graphic wannan labarin tarwaito magoya bayan jam'iyyar npp sun yi kira ga shugaba a akufa ado da yi wa ministocinsa garamba Awol. Jaridar ta ce wasu mambobin jam'iyyar New Patriotic Party NPP sun yi kira ga shugaban Nanadu Dankwa Kufa Ado ya yi wa ministocin garan Bawol yadda zai taimaka tusa sabbin karfi ko jini a cikin gwamnatinsa. Tun a watan Yunin shekara ta 2022 ne aka rinka yaya ta cewar shugaban zai yi wa ministocinsa garan Bawol. Bayan dawowarsa daga karo na goma sha biyar taron ranakun ci gaban kasashen turai a ainihin brussels in kasar belgium sai dai hakan bai samu abkuwa ba. Wasu masu haƙan ma'adinan 'yan ƙasar China sun farwa gandun dajin Oda. A dalilin haka sarakuna da talakawansu sun daga murya akan wannan. Jaridan The Chronicle ce ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce unguni a cikin gunduma na amansi sautu na ashanti sun gabatar da wani zanga-zanga inda suke nuna adawarsu da irin barna da ake yi wa gandun dazukan oda da wadda wani kamfanin kasar china mai haƙan ma'adinai da ake kira kingsburg ke yi suna ɗauki da kwalaye da wasu su an rubuta sakonni kamar haka ku daina lalata mana gardin dazukanmu ku daina bata mana kayan abincin mu a daina yin galamse wato haƙan ma'adinai ta ɓarauniyar hanya kuma a kare mana gandun dazukanmu da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau radwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaidar Duwanalla. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaici. An kammala binciken jirgin ruwan dakon kaya na farko da ke jigila hatsi daga Ukraine. tun bayan da rasha ta kaddamar da mamayar ta karshen watan fabrairun da ya gabata a istanbul jiya laraba kuma zai ci gaba da tafiya zuwa labanin inda ya dosa Rogar binciken fararen hula ta haɗin gwiwa da ta haɗa da jami'ai daga rasha ukraine turkiya da kuma majalisar ɗinkin duniya sun kwashe kimanin sa'o'i a cikin jirgin ruwan razoni na kasuwanci tawagar ta kasance wani bangare na cibiyar haɗin gwiwa jcc wadda aka kafa a istanbul karkashin yarjejeniyar black sea grand initiative har yanzu gwajin da ake gudanarwa kan shugaban amurka joe biden yana nuna cewa dauke da covid amma baya jin laulayi kuma baya jin zazzabi a cewar wata sanarwa daga likitansa da kevin o'connor Okono ya faɗa a cikin sanarwar cewa Biden yana jin daɗin motsa jiki mai sauki kafin gwajin nasa na safiyar jiya Laraba. Ya kara da cewa shugaban yana fama da tari lokaci-lokaci amma ba kamar na jiya ba. Zafin jikin Biden, bugun jini, adadin numfashi da kuma yawan iskar da jikinsa ke bukata sun kasance daidai. Sannan har yanzu hunhunsa lafiya yake. Jiya Laraba Taliban a Afghanistan ta yi Allah wadai da harin jirgi mara matuki na Amurka da ya kashe wanda ake nema ruwa a jallo shugaban alka'ida ayman al-zawahiri a tsakiyar birnin kabul a ƙarshen makon da ya gabata sai dai ta ce har yanzu ba su da wani bayani game da harin da aka kai kan wanda aka auna tare da sabunta kudurinta na yakar ta'addanci ƙungiyar ma'aikatan jinya ta malawi ta bugaci shugaban ƙasar lazarus shakwira da ya bar ma'aikatan jinya kusan dubu biyu don su yi aiki a ƙasashen amurka da saudiya bayan da gwamnati ta bayar da umarnin dakatar da shirin kungiyar ma'aikatan jinya da ungozoma ta malawi nonm ta sanar da shirin ne wata guda da ya gabata inda ta ce an tilasta ma'aikatan jinya yin aiki a kasashen waje saboda yawan rashin aikin yi a malawi masu raro a nan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. za a yi zuwa shafin mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye mu da suka gabata ta mu na voahausa.com har ma da shafin mu na facebook yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ita na gabatarwa su salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau musa carol nisar fili hashin kumel da na haɗa na kuma gabatar nake cewa sai allah ƙara haɗa mu salamu alaikum